wani irin mun shari ne wani ya za a duk lokacin da ke bacci duk gidan nan gaba ɗaya sai kin cika ko ina da ko ina wani irin abu ne wannan ga ƙasan ta tsiya habba fadil ka ce wasu ka ce barayi ne suka zo irin wannan abun haka sai a kungiya ce ta yan fashi ƙari ba barayi ba gaskiya fadil Allah ba kai mun adalci kana shiga rayuwar bacci na da yawa ke adalci kike mun ba hali na dan yi bacci sai ka dake ni ko ka tashe ni na ce ke adalci kike mun war haka biki tashi kin yi alwala kin yi sallah kin je kin dafa mijinki breakfast ba kina nan kina cewa wai wai wai ba miki adalci dari ya waye ne a'a ke yake jira sannan ya waye tashi Allah ki je ki mun breakfast kai kai idan kuke da yau ki hada ko wallahi zaki tare da ni na ta verdade. Da Allah ki azama. Ka, dan Allah ka bin, abadan Allah. Wannan wani irin ne ba mu yaka? Ayya. Ya hakuri fa tukunyan da na so ya cibze shi ne ina ganin shi ne ya tabu ya hakuri dan Allah kaji. Ah ah. Wannan wace irin kazanta ce? Ya zaki dau dan kwali ki rika goge plate din zata abinci. Dan kwali na ne mufadin. Wai me yasa duk abin da nayi bana burge ka ne? Shikenan. to me amfanin service fund da kika kawo ta irin gaban tace wannan dan Allah ki sa hannu kina kina a bani da service fund da hannu na duk ne ba ni na dafa ba da hannu fa na dafa shi ko da yake ba zan damu ba hankali na ba zai tashi ba don ba shi karo na farko da kake faɗa mun haka ba. Ita tsafta a rayuwa cikon addini ce kin samu jinki a kanki illa ce za ki kishi kishi kishi. Fadil. Fadil. Fadil. Salif, bismillah sana. Fadil. Lafiya na ganka cikin wannan doguwar tunani haka? Ba komai kawai dai. Kawai yi mi. Ba abin da ke damuna. Fadil, kar ka ɓoye min damuwar da kake ciki. Don ko a bayyana take a fuskarka. Fadil, kar yi yunkurin ɓoye mu, mai yiwuwa kuwa ni zan taimake ka. Salim, ka gane al'amarin Lubna ne hayan ke daure mun kai. Na kasa gane wace iri ce ita. Har yanzu ta kasa gyara. Yadda ka santa ɗin nan da nake gaya ma haka take har yanzu. Idan na ce mata gyara kaza wannan karan, sati mai zuwa sai ka ta sake kama wancan ina sake magana magana akan wannan sai ka ta sake kama wannan har sai da zan da da ta fadil lubna fa sabo shiga ce a fannin rayuwar aure dole sai kai hakuri haƙuri da ita don kuwa in ka haƙura da ita wata rana za ta gyara sabon shiga a fannin rayuwar aure kwarai Wata mu nawa da za ka faɗa ka a ah, maganar sabon shiga bai taso kawai dai ita dai haka take ai dole ka haƙura da ita ko shekaran ku nawa ne dole sai kai haƙuri da ita don in kai haƙuri da ita wata rana za ta gyara kar ka fa manta mahaƙurci mawadaci kuma mai haƙuri shi ke dafa dutse har ya sha romansa kasance mai haƙuri a duk inda kake haka ne ka ce wani abu da fa'ilin da kaji ci gaba da fuskanta abin da ya kawo nào Lubna! Lubna! Lubna! Lubna! Kai! Wannan wace irin, wani irin abu ne haka? Yanzu ki duba falon nan. kin je kin bashi da kazanta kin zo kin zauna a cikin daki kin zube kina shara da bacci kina min shari haka ya dace shine zaka zo ka dira min haka kaman diran aradu ki yanzu ba ki jin kunya ba su shigo su ga falon nan haka falon gida na a ce an zo an gashi haka ko kuma a'a barayi su zo su san su shigo ɗakin nan su abin da ransu yake so haba dan Allah sai ka ce wanda aka kama ka baiwa ko jaka shikenan ni ba zan huta ba aiki aiki aiki jaka ko baiwa wadda kika zaba shine ki kin ji ko ki tashi ki ce ki ce bala nan yanzu nan in ba ka bare ya bace gidan nan yau baiwa ko jaka Barka da zuwa. Hmm. Ba zan iya amsa miki ba. Hmm, haba da Allah me ya zafi haka. Mintin ki nawa da aiko nan abubuwa, amma baki fito ba sai yanzu. Wallahi na tsaya gyaran ɗaki ne saboda na yi baƙi sun hargitsa min ɗaki shi ne ce ba na gyara kan na fito. Haka aka yi? Ya haƙuri ka zama. Hmm. to ya akai yanzu saboda gyaran gado shine ke kashen yami ke banna ina ta jira ba haka bane ba wallahi babu abin da na fatsana a rayuwata kamar na ga wuri a hargitse amma ka yi haƙuri in Allah ya yarda daga yau ba za ka sake zuwa ka jira na ba to shikenan na haƙura tunda magana ne akan tsafta a kin ce kina son ganina, ruwa a jallo amma har yanzu ban ga dalili ko alama da ya sa kike son gani na ruwa a jallaba gaskiya ne na san ba za ka gane a zahiri ba amma da a ce ɗan adam yana iya ganin zuciyar ɗan uwansa da ka gane dalilin da ya sa ni ci ina son ganin ka ruwa a jallo haka ne to da ba ni da dalili ko ko eh, iko da zan gani eh, zuciyarki to menene dalili shauƙi da zunzurutun kaunarka. ba tsafta ba nutsuwa ba kulawa ba killace wuri ni abubuwan ma sun haɗa sun min yawa wallahi ni ba na ma magana saboda idan ka yi magana ma kulliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. To, ai hakuri za ka yi kai mata uzuri domin lubbuna dai karamar yarinya ce. Har yanzu ba ta fuskanci ina lamarin aure ya dosa ba. Sai dai kawai a yi mata uzuri. Uzuri umma? Eh, kuma abu na biyu duk mutumin da kake gani a doron ƙasa yana rayuwa yana da wani hali nasa na daban da yake rayuwa da shi canja shi daga doron wannan halin kuma ba zai yiwu ba lokaci guda sai dai abu a hankali don haka kai mata haƙuri ka bi ta a hankali shi ma haƙurci ko mawadaci ne wallahi umma nauyin baccinta da munsharinta kawai ya isa ya sa gaba ɗaya ka ji ka fita hayyacinka ai ba komai ai haƙurin nan da aka ce shi za ka yi in Allah ya so ya da Allah na tare da mai haƙuri na kike tunanin zan kasance yanzu in ba wurin aiki ba kin sani ba bana ɗaya daga cikin mahaifin ma'aikata da suke bashi zuwa ofis ban kasance mahaici wajen gudanar da aikin ofis ɗinka amma ga shi ka gagara sauke hakkinka na soyayya ta da yara ta yi a zuciyarka siyama siyama manyan mata a'a ba na son ka fara zayyano min daɗin kalamanka da za su sa na manta da tunanina ka faɗa min yaushe za ka so domin ina buƙatar ganin ka in Allah da in na tashi wurin aiki da marece zan zo gidanku <laughs> to shi kenan na gode <laughs> siya wa manyan mata farid tabbas in kai wasa ciwon tunanin zai samu tunan da ake yanzu ba irin tunan da kake tunanin da yanzu wani tunanin ya daga haka aka yi kwarai to tunanin me kake ka faɗa min ina jinka gaskiya salim ba zan ɓoye maka ba ina tunanin zan ƙara aure aure fa kace fadil hmm. fadil kenan to amma menene sanadiyar ko in ce makasudin da ya sa kake son ka sake aure kai fa na lura kamar baka san bala'in da nake ciki ba auren nan da yi ba na jin daɗin sa ko kaza wallahi na fi jin daɗin da da ban yi aure ba akan yanzu da ne wannan ba ina buƙatar canjin rayuwa wannan shine dalilin sa nake son yi aure gaskiya ne sake aurenka ko ko ce ƙarin aurenka sau dubu ya fi a ce ka saki lubuna saboda sakin lubuna ko ko sakin ya mace ba ƙaramin illa ba ne saboda ka ne abin da ke roƙonka yanzu ka taimaka min da Allah ka ci gita min mace wacce zan yi aura mace mai nagarta nake so in san samu ne kuma ina so ka buɗe baki ka gaya mata cewa ina da ba na so karki da gaya mata gaskiyar magana gaskiya ne ka bani babban aiki samun mace irin wadda kake tunani ko kake faɗi ba ƙaramin aiki bane tamkar kamo kifi ne a cikin teku amma zan kwatanta kuma Allah da za mu cin burin da ka taimaka mu ba matsala amma in na haka shin na kai na adalci kuwa to in na kai na adalci ita ko siya mafa na mata adalci kai kuma fa an ce ka so ma uwanka abin da kake so ma kanka to ba matsala amma ban so haka ba kasancewar yin hakan shine zai sa an ceto abokina cikin halin da yake ciki to Allah ya sa mu dace ka ce wai ka kunso maganar da kake so ka sanar da ni to gashi muna ta hira tun ɗazu ka yi shiru baka ce komai ba wace magana ka kunso salim ya na garan ka a ɓace allah dai ya sa lafiya a yau ina so na nemi alfarma gare ki karo na biyu in baki manta ba shekaru biyu da suka wuce na nemi alfarma a gare ki don ki sadaukar da soyayyar ki gare ni yau ma ina neman alfarmanki ki sadaukar da wannan soyayyar ga amini salim kayo da ni na ɗauki rayuwarta na damka maka a hannunka abin da za ka saka min da shi kenan siyama ki zargi ni da yaudara daidai dai sakon guda ban taɓa saɓa miki ba amini na yana buƙatar mace ingantacciya mai ilimi da tsafta irinki tun da ya aure bai taɓa cin ribar aure ba saboda matsalan da yake fuskanta da matarsa na sadaukar da soyayyar da nake miki ne gare shi saboda na ceto rayuwar da yake ciki saboda kana son ka ceci tasa rayuwar shine ka saudarkar da soyayya ta kai me yasa ba za ka aure da ba din ka ceci taka rayuwar haka bane. isa ba na son jin komi daga gare ka kawai ka tafi ka kyale ni Yama. Wannan ita ce alfarma na ƙarshe mafi girma da na nema a gare ki, ki amince. in matukar kina sona in har kin amince ki sanar da ni wallahi azimu baka kyauta ba wallahi kwata kwata baka kyauta ba abin da ya faru tsakanin ka yanzu da yawa a cikin abokanan mu zagin ka suke kan magana na Ibrahim wallahi Allah Ibrahim ba za ka gane ba to ba zan gane ba ta ya za a yi a ce ma hakan ya faru wannan yaren hakika ina son ita ma ta san ina dakata abinda nake son ka fahimta yariyan nan gidansu babban gida ne gidansu akwai wadata wanda za ta iya taimakon ka a rayuwa Ibrahim na sani yariyar nan ina matuƙar son ita ma ta san ina son ta kuma tana so amma abin da nake so ka gane wannan mutumin abin da na yi ya cancanci in mishi ne ba zan manta ba ka duba fa duk da dai sana'ar mu ɗaya ba tsara na bane shi sannan kuma a wurin aiki halaccin da ya mu ya cancanci a ce din na yi wannan abu bai kamata ku duniya ma su ce min komai ba aikin nan fa shi ya nemo min aikin nan da ina zaman zamana ne kawai bani da abin yi ya nema min aikin nan sannan ka ba mana ka duba ka gani ibrahim kamar ni ne da kai yanzu nan in ganka cikin wani hali kuma kai ne ummul haba'isin da na samu wani abu yaushe ba zan taimaka maka ba na ga ya cancanci a ce na mai ne kamar inda ya mun kuma walla har ga Allah ina sa ran kuma ba arzikin gidansu bane damuwa na ni buri na dai ta samu masauki kamar inda ni ma zan kula da ita dan ka ce hakan shikenan Allah tabbatar da alkhairi amin amin abinda muke ta roƙo kenan mafi alheri Allah ya tabbatar mana da shi ka ji magana abin ya ban mamaki salim bai kyauta miki ba ya ci amanan ki amma wannan sadakar wanda ya yi kin tabbata cewa wai babu cin amana a ciki to ai ni na riga na rungumi kaddara kuma na gode ma Allah ba don komai ba saboda iyayena sun amince da wannan sauyin kuma da mun shi Allah ya zaba mu ni na san fata zai aure ki ne dai yana samun matsala da matar shi ba don Allah ba ke kin ga zai miki hatacci to akwai wannan saura shi da ubangijinsa idan ya yi kokari ya sauke haƙƙin da Allah ya ɗora masa to ya tsira idan kuma ya gagara to shi da ubangijinsa Allah kaɗai ya san yadda zai yi da shi ni dai na san zaman ibada nake yi ai ba na biye ma maganar duniya gaskiya haka ne Allah ubangiji zafa mana mafi alkhairi in kin ga gidan su to za su ji na gode Salu, yaushe za ka turo maganar aure gidanmu? Kwallon ana ta mun magana. Ya na ka sun koyar da kanka? Ko akwai wani damuwa ne? Siyama, ba ni da wani buri illa ki kasance matata. Saboda aurenki shine tukuicin da zan saka wasu yadda kika min. To amma ba ni da wani dama da zan iya auren ki a yanzu da ɗan adam na iya canzawa kansa rayuwa tuni da na canza zuwa ga yadda zan iya auren ki saboda ba na son ki kuɓuce min ki faɗa hannun wanda ba zai iya kula da ke yadda nake tunanin zan kula da ke ba a daina damuwa da damar da baka da shi na aure na ni zan ci gaba da maka addu'a Allah ya baka yadda za ka yi na gode siyama amma ina son ki amince min da wani abu guda ina so duk lokacin da na zo miki da wata bukata matukar ba za ta cutar da ke a rayuwa to ki amince min na amince na amince